Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Portugal ta samu nasarar samun tikitin shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya na shekara 2018 da za yi a ƙasar Rasha. Ƙungiyar ta ƙasar Portugal ta samu wannan nasarar ne bayan ta doke ƙasar Switzerland da ƙwallo biyu da nema a jiya talata a wasan da suka yi na neman cancanta shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya a yankin nahiyar Turai. A jiyan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Netherlands ta doke Sweden da ƙwallo biyu da ɗaya sai Luxembourg ta tashi ɗaya da ɗaya tsakanin da Bulgaria. Estonia a gida ta sha kashi shi a hannun bosnia da kwallo biyu da daya sai hungary ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta faro iceland da kwallo daya mai ban haushi faransa a gida kuwa ta kai farmaki kan gabriel ne da kwallo hudu da nema yayin da bulgaria ta doke cyprus da kwallo biyu hudu da babu lesbia ma ta bata bar kungiyar kwallon kafa ta andorra ba domin ta lallasa ta kwallo hudu da nema a wasan da aka buga kuwa a yau a yankin kudancin amurka shi ma na neman cancantar shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 din a yau kasar argentina ne ta yi tattaki zuwa kasar ecuador inda ta doke kasar ecuador da kwallo uku da nema dan wasan tsakiyar nan lionel messi shi ya zurara duka kwallaye uku da Argentina ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Ecuador inda aka tashi wasan uku da daya. Kasar Peru ko sun sulhunta daya da ɗaya tsakanin su da Colombia yayin da Brazil ta bi Chile har gida ta cilla mata kwallaye uku da nema. Paraguay ko bata da daɗi ba domin Venezuela ta bi ta har gida ta doke ta da kwallo ɗaya mai ban haushi. Uruguay ko bata amince da haka ba domin ta doke Bolivia ne da kwallo hudu da biyu. idan muka dawo kasar ingila kuwa tsohon dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta liverpool da tottenham peter crouch dan shekara 36 da haihuwa wanda yanzu haka yake taka ledansa a kungiyar kwallon kafa ta stock city na kasar ta ingila ya shiga cikin littafin tarihi na guinness book of record inda ya zamo dan wasan da ya fi kowane dan wasa a bangaren premier league jirara kwallaye da ka dan wasan ya samu nasarar jefa kwallaye har hamsin da ɗaya duka da ka a bangaren premier league na kasar england inda ya haura kan tsohon dan wasan nan ala shera wanda shi kuma yake da tarihin kwallaye 46 da ya jefa su duka da ka kafin ya ajiye takalman ledarsa peter cross ya kafa wannan tarihi ne ranar asabar da ta wuce 30 ga watan satumba na shekara 2017 a wasan da kungiyarsa ta stock city ta yi tsakaninta da southampton inda ta doke southampton kwallo biyu da daya a gasar premier league na bana mako na takwas peter cross ya jefa kwallonsa ne wanda ya cika wannan tarihi a cikin mintuna na 85 kafin kafin a tashi a wasan. Cross ya dawo kungiyar kwallon kafa ta Stock City a shekara ta 2011 kimanin shekara shida kenan daga tsohuwar kungiyarsa ta Tottenham ya buga wasanni 176 wa kungiyar kwallon kafa ta Stock City inda ya samu nasarar jefa kwallaye 42 a raga a wasanni daban-daban. Iya abin da ya sawwaka kenan a ci gaba da sauraron dandalin biyoyi huta lafiya.